This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. gwamnatin kurdawa a iraki ta ce tana da shaida da ta nuna cewa mayakan isis sun yi amfani da makamai masu guba kan dakarunta kwamitin sulhu na yankin kurdistan ya fitar da wata sanarwa jiya asabar yana zargin cewa an yi amfani da iskar gab mai gura a watan janairu a harin kunar bakin waken da aka kai a arewacin iraki sanarwar ta ce binciken ɗakin kwakwa da aka gudanar ya nuna alamun gubar a inda aka kai harin kurdawan sun ce ɗakin binciken kwakwan yana wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ƙawancen da amurka ke jagoranta wadda ke yaƙi da ƙungiyar isis sai dai bata bayyana ƙasar da ke da ɗakin binciken kwakwan yake ciki ba ko kuma wani ƙarin haske dangane da ɗakin an kai harin na ranar 23 ga watan janairu ne a wata hanya da ke tsakanin birnin mosul da ke ƙarƙashin ikon isis da kan iyakar siriya bisa ga sanarwar ana zaton kungiyar isis da amfani da makamai masu guba a hare-haren da ta kai a lokutan baya a iraki da kuma siriya ma'aikatan aikin ceto sun fara gagarumin aikin ceton rayuka a veneto bayan wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi a ƙasar da ke tsibirin kudancin pacific ƙungiyar agaji ta world vision ta yi gargaɗi cewa yana yiwuwa a ɗauki kwanaki ko ma makonni kafin isa tsibirin hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane takwas sakamakon guguwar pam da ko da cike akwai rahotanni da ke cewa waɗansu ƙarin mutane sun rasu guguwar pam mai ƙarfin gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya ta lalata ƙauyuka da dama kaca-kaca ta mai da gine-gine baraguzai ta kuma kware rufunan gine-gine ta karkatse layukan wutan lantarki da kuma tuge itatuwa shugaban vanutu baldwin lonsdale ya nemi agajin ƙasa da ƙasa jiya asabar lokacin da ya tattauna da cibiyar shawo kan bala'o'i ta majalisar ɗinkin duniya a japan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya bayyana fargaban cewa ɓannar da guguwar ta yi tafi yadda aka zata muni wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta isa vanutun yau lahadi domin tantance lamarin ma'aikatan jin kai sun ce yana yiwuwa wannan ya kasance bala'i mafi muni da aka taɓa fuskanta a yankin pacific asusun tallafawa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce guguwar ta shafi akalla rabin al'ummar vanutu da ya hada da kimanin ƙananan yara dubu hamsin da hudu Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce babu tabbacin ko Amurka da sauran manyan kasashe masu ikon faɗa a ji za su iya cimma yarjejeniya da Iran kan shirinta na nukiliya nan da 31 ga wannan wata na Maris ranar cikar wa'adin tattaunawar. Ya shaida wa manema labarai cewa ba zan iya cewa ko muna dab da cimma yarjejeniya ba ko a'a. Mun samu ci gaba sai dai har yanzu akwai sauran rata. muhimmiyar rata da kuma zaɓi masu muhimmanci da Iran take buƙatar yi kafin a ci gaba. Kerry ya ce ɗaya daga cikin ƙalubale da za su fuskanta ka iya zama wasiƙar da 'yan jam'iyyar Republican 49 a Majalisar Dattijai suka aika wa Iran. Suna gargaɗin cewa shugaban Amurka na gaba yana iya fitali da yarjejeniyar da za a cimma ko da yaushe. babban jami'in diflomasiyan na amurka ya bayyana wannan yunkurin a matsayin katsalandan kai tsaye da ba shi da amfani ya ce ba zai iya sanin martanin da iran za ta mayar ba sai ya tattauna da shugabanninta yau lahadi amurka da manyan kasashe masu ikon fada a ji za su koma teburin tattaunawa da iran a ƙasar switzerland to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla amurkawa goma ne da yayu sun yi ma'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ebola za a dawo da su amurka jami'an amurka sun bayyana jiya cewa za a kai su cibiyoyin jinya a jami'ar nebraska da cibiyar lafiya ta ƙasa nih da ke jihar maryland da kuma asibitin emory da ke jihar atlanta an yi jinyar waɗanda suka kamu da cutar ebola waɗannan cibiyoyi a lokutan baya Ranar Juma'a wani ma'aikacin jinya da aka tarar yana ɗauke da kwayar cutar Ebola yayin da yake aiki a Saliyo iso cibiyar NIH. Babu ko ɗaya daga cikin mutanen goma da ya nuna alamun kamuwa da wannan cutar. Ƙwayar cutar da ta zamo gobe da nisa ta kashe kimanin mutane dubu goma a ƙasashen Saliyo da Liberia da kuma gini Akalla mutane dubu ishirin da hudu da ɗari uku da arba'in kuma sun kamu da cutar. tun da ta bulla a watan Disamba shekara ta 2013. Daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasar Saliyo ya nemi mafaka a Amurka bayan da sojoji suka yi wa gidansa ƙawanya jiya Asabar. Ya ce yanzu baya zama a gida sai dai babu tabbacin ko yana ofishin jakadancin Amurka da ke Freetown babban birnin ƙasar. Wannan ya faru ne mako guda bayan da aka kori Sam Sumana da ke jam'iyyar All People's Congress ta shugaba NS by Koroma bisa zargin kafa jam'iyyar sa ta hamayya. Ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba na jin kamar ina da tsaro a safiyar na a matsayina na mataimakin shugaban ƙasa. ya ce ya yi magana da jakadan amurka john hoover yana kuma jiran amsa amurka dai ta ƙi bayani dangane da wannan lamari Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. yara suke wasannin motsa jiki ɗaya daga cikin rukunonin karatu za mu kawo muku wannan rahoto an jima kaɗan cikin wannan shiri. Jama'a masu aro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Katsina ta ware kuɗi miliyan 364 domin ta gina cibiyoyi bakwai saboda ta shirya ɗalibai a jihar su iya amfani da sabon tsari da hukumar share fagen shiga jami'o'i na amfani da na'urori mai ƙwaƙwalwa daga bana domin a daina amfani da tsarin rubutun jarabawa da hannu kamar yadda aka saba. Ga Zaharaddin Sani Huntuwa da ci gaban wannan rahoto. Farfesa Aminu Kado Kurfi wanda shine kwamishinan ilimi na jihar Katsina ya yi mani ƙarin haske dangane da wannan horaswa da suke yi wa ɗaliban da ke faɗin jihar domin tunkara jarabawa share fagen shiga jami'o'i da ke faɗin wannan ƙasa. To kuma kasudin dai wannan bita da muke yi shine saboda tsarin da ita hukumar da ke kula da shiga da na manyan makarantu wato jam ta ke cewa daga wannan shekarar an bayyana rubutun jarabawa na takarda da fensiri wato ma'ana ba a rubuce za a yi da abin alƙalami ba za a yi shi ne da kwamfuta. kwamfuta wato ma'ana ta hanyar kwamfuta ne za a yi haka kamar yadda kila ka samu labari cewa mu nan jihar katsina karkashin shi mai girma gwamna barsa ibrahim shehu shema mu ne jiha ta farko wadda ita gwamnatin jiha ta gina ita wannan santoci wato ma'ana inda za ci biyu wanda za a yi wannan jarabawa wanda muna da guda uku an riga an kammala su kuma an ba da abin da ake da su ake bukata kana akwai kuma guda hudu ana cikin yi yanzu wanda insha Allah shekara mai zuwa su ma za a yi amfani da su to muna koya ma yaran mu ne su san yadda za su yi wannan kwamfuta gas testing na jam domin ya kasance sun lakanci abin yadda zai zama masu da sauki inda sun zo insha Allah ba za a samu kuskure ba za su yi kuma su ci jarabawa su wato su waɗannan santoci da muke da su guda uku dukkan abin da suke bukata ba wai ginin kaɗai ba hada kwamfutocin duk da ake bukata da janareta da sabis ɗin da ake biya na subscription na intanet da sauransu gwamnatin jiha da ta yi kuma komi ya kammala na haka insha Allah za a yi amfani da waɗannan santoci domin a yi jarabawa waɗannan na gwamnati ne wanda ta gina wanda kuma ga sauran guda huɗu ana cikin ginawa wanda insha Allah dukkan su je suna karkashin ita ma'aikatan mu ta ilimi tafa Shehu na daga cikin malaman da suke horar da ɗaliban sanin yadda za su tunkari jarabawar wannan ya kawo wani kalubale na cewa dole sai an jawo yaran nan da suke kokarin yin wannan jarabawa a ga wani irin mataki suka kai wurin fahimtar amfani da wannan na'urai domin za su je su iske ta azuzuwan da za su jaraba to wannan ya haifar da zaman da ita wannan hukuma kai tunanin cewa to ya kamata mu sanar da duk yaran da suka rijista za su yi wannan jarabawa cewa mun bude wani tsari na zuwa a koyar da su na farko mu ga matakin da suka kai wurin fahimta amfani da ita na'ura mai kwalwa sannan sai kuma mu koya masu irin jadawalin da ake amfani da shi wurin yi masa tambayoyin a lokacin da za a yi jarabawa to ya zuwa yanzu kun yi mu makarantu nawa to a bangaren gwamnati makarantu hamsin ne makarantu na gwamnati da waɗanda ma ba na gwamnati ba kuma kowace makaranta gwamnati ta zaɓo yara goma kaga yara ɗari biyar kenan wanda ana farko dai jami'an da suke zuwa daga ofis ɗin jam na jiha suna wayar da kansu kan dokoki sababbi waɗanda aka tsara da kuma yi masu gargaɗi kan jami'an boge waɗanda ke ansa kuɗin su domin su yi masu ƙaryar taimaka masu wurin jarabawa sai kuma fage na biyu ita hukumar na tana gwada su ta ga irin matakin da suka kai wurin fahimtar na'ura mai kwakwalwa sai kuma ta koya masu irin na'urar da ake amfani da ita wurin jarabawa ma'ana ita exam software ɗin su ga kwafinta ganin cewa ita wannan jarabawa ce za su je su tunkara kuma kun horar da makarantu da dama ba ku ganin wasu daga cikin ɗaliban akwai waɗanda suke da rauni har za su je su iya tunkara wannan jaraba ta wannan na'ura mai kwakwalwa wata gan maganar ka gaskiya ne dama dai tun da wannan shekarar ce aka koma kaco kam za a yi jarabawar a na'ura mai kwakwalwa dole ne a samu tarnaki duk da haka da malami ya shiga har koya shi da kanshi yana gani a idansa cewa lallai akwai yaran da sai dai a yi ta addu'a saboda ita na'ura mai kwalwa wani kawai ɗaukar ta yake wani dodo-dodo ne so ni yadda kake so ka gamsar da shi cewa ba wata matsala ba ce zaka gani a ɗaiɗaikun yaran cewa akwai matsaloli amma mafi yawan yaran da muke mu'amala da su gaskiya ina da gamsuwar cewa za su tunkari abin hajiya kaba mai tambar usman ita ce shugaban hukumar share fagen shiga jami'i wato jam a jihar katsina ta ce makasudin gudanar da wannan shirye-shirye shine domin su cire ma yara da iyayensu tsoro a zukatansu bana za a yi jaraba ta kwamfuta ce ba paper pencil a yara da yawa suna ta da su da iyayensu suna ta jin tsoro wai to ya za a yi yaran su ba su iya kwamfuta ba to shi yasa muka shirya wannan training don shi zamanto su zo su ga yadda ake buɗe kwamfuta yadda za su ba da ansa da sauransu mun gaya musu cewa kwamfuta kamar yadda hansa yake haka take ba wani wuya gare ta ba so mun zo mun ba su wasu makamin an ɗauki awa uku hudu wasu makamin a yi awa biyu sun iya to shi ne makasudin wannan turenin da muke ba su ga wasu daga cikin ɗaliban da suke karɓa wannan horo a sunanki sunana amina salisu nan na sami ki wani guri me ake maku ana koya mana kwamfuta. To me kika kare da shi a wannan guri da ake koya muku wannan ilimi na kwamfuta? Mun kare da abubuwa da dama. Kamar me? Da ba laptop ake ba mu ba yau kuma an ba mu laptop kuma mun iya ta. To kai kuma ya sunanka? Sunana Abdulrahman Shamunu. Daga wace makaranta? Daga Gwamnan Day Senior Secondary School Dini. Nan me na same kuke? Ana koya mu ana ba mu computer based test ne wanda za mu yi domin mu ci jarabawa jam. A wannan horo da ake ba ku, me ka koya? Eh na koya abubuwa da yawa an nuna mamu yanda za mu yi jarabawa idan mun zo kuma ana koya mamu yanda za mu yi typing. Sannan an nuna an gaya mama abubuwa da yawa wanda za mu yi da yanda za mu ci jarabawa mu da kuma wanda za mu yi wanda bai dace mu yi ba a lokacin da muke jaraba. Zardin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Kwamitin da yake gudanar da makarantar sakandare ta ‘yan mata da ake kira Salamatu Hussein da ke birnin Kebbi ya gina gidajen kwana na malamai kan kuɗi naira miliyan uku da rabi, kuma ya yi kwaskwarima ga wasu gine-gine ta mai da su ɗakunan bincike da kuma na karatu. Shugaban kwamitin makarantar Alhaji Usman Gwandu ne ya bayyana haka ga wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad a lokacin da aka yi kwamitin ya yi bikin miƙa makarantar kuma kujerun zama mai tanda hamsin da ake karancin su a wannan makaranta. Akwai sun kawo matsalar rashin wurin kwanan malamai musamman 'yan bauta ma ƙasa wanda aka aiko a makaranta din wadda so da yawa idan aka kawo su suna tafiya su abinsu saboda babu wurin kwana sau na farko da muka yi shine mu gina eh, gidan malamai a kan kudi miliyan uku da dubu dari biyar ba mu wannan kuma mun dibi matsalolin rashin laboratories kamar wuraren da za a yi gwaji na chemistry physics da biology da kuma sauran subjects ne da su muka mai da hankali a wannan wurin inda muka samu wasu ɗakuna muka yi kumbatin ɗinsu zuwa laboratories physics chemistry and, and biology laboratories haka kuma muka yi samuwan ɗaki shi ma muka gyara wanda aka mai suwa library wurin ɗakin karatu kenan ko eh, bayan wannan muka lura cewa akwai matsalolin kujeru wanda suka kare wanda ba aiki da su kuma ga yara da yawa kasa sun ga to ya dace su ma mu ba su kuɗi su gyara waɗannan kujeru su a gyara kujeru da dama ba haka nan shi wannan kwamiti nawa ya kaddamar da kwamitin uwayen yara wato wanda ake cewa parent teachers association wanda aka zaɓi alhaji halilu sarki kamar da ke gani da sauran membobi yana da muhimmanci kwarai da gaske to abu na ƙarshe da muka yi shine Eh, bisa ga matsalolin da suka gabatar muna na cewa suna da yara kusan 900 wanda ba su da wuraren zama sai muka ya dace mu ji kofa wajen samar da wannan kujeru yan shi yasa muka zo muka ba da kwangilas eh, wannan yin kujeru din akan kudi miliyan 940 eh, a wajen bikin raba kujerun ga kaɗan daga cikin jawabin da wadda aka sanya sunanta ga makarantar hajiya salamatu ne ta gabatar. Kamar yadda aka ce mata su ne ginshikin gida, to shi ne ma ginshikin al'umma baki daya. In ka taimaka ma 'ya mace, ka ba ta ilimi wanda zai amfane ta, to ba ita kadai zai amfana ba, zai amfani gidanta da mai gidanta da iyalinta kuma zai amfani al'umma baki daya. don haka duk abin da ya shaho dangin taimakawa ga ilimi na 'ya'ya mata yan allah ya yarda gwaggwadon hali na kan yi kokari in sa hannuna na kan yi kokari in taimaka yadda zan iya kuma zan ci gaba da yin haka yan allah ya yadda. Ah, kamar yadda mutane ke cewa hannu ɗaya baya ɗaukan gini don haka gwamnati ba za ta iya yi ta kaɗai ba na san gwamnati musamman gwamnatin jihar kebbi tana ƙoƙari matuka wurin harkar ilimi na yara gaba ɗaya amma yana da kyau wayansu kuma su shigo ciki su ba da tasu gudunmuwa in aka haɗa hannu aka haɗa karhi to in allah yadda sai kaga abubuwa sun ci gaba sai kaga an ƙara samun ci gaba ko can wayancan ƙasashe da muke koyi da su wato ƙasashen turawa inda ilimin boko ya fito gaba ɗaya za ka ga ba a bar ma gwamnati kaɗai nauyin tafiyar da harkar ilmantar da yara ba kowane kungiyoyi kungiyoyi masu eh, iya taimakawa da wasu organization saka sukan sa hannu kuma in aka sa hannu abin zai fi dacewa zai fi armashi zai fi taimakawa ita ma gwamnati za ta fi jin karfin kara ba da gudunmuwa da kara ba da goyon baya don haka yana da kyau duka baki daya mutane masu hannu da shuni kamfanoni masu dan abin hannunsu kai ko mutum ma da baya da kuɗi ko wani abin da zai bada in yana iya bada abin da ake kira goodwill shawara sa ƙarfi musamman a tabbatar da an taimaka ma makarantun ne haddai makarantun ne na yara mata to abin zai yi kyau kwarai da gaske zai ƙara ingantar da jihar mu baki ɗaya zai ƙara ingantar da ƙasanmu baki ɗaya to Allah ya bamu ikon yin wannan ita ma shugaban makarantar Hajiya Salamatu Bello Tuga ta bayyana godiyarta bisa ga wannan karancin da makarantar ta samu inda ta kara da cewa a kaban yadda bahaushe yakan ce labarin zuciya a tambayi fuska ina zaton za ku gane shi a fuska na murna da farin cikin da nake cike da shi domin wannan mahaifiya mu za mu ce ita ce uwa take muna a wannan makaranta ba karamin taimakawa ta yi ba ga ci gaban ilimin nan na mata don wannan kujeri kamar yadda kun gane su zube a ƙasa ba faɗa ba ne ba ji ba ne ganau ne ga su a ƙasa kun san ba karamin taimako ne taimuna ba na taimaka ma yara mata wayanda suka grown up matured a ce suna zama a ƙasa duk da effort din gwamnati kamar yadda ta faɗa ba za ta iya ƙarasawa ma kowane makaranta a cikin abin amma dai tana effort dinta but all the same gwamnati ta yi effort dinta kuma ita ma ta taimaka gaskiya muna cike da dimbin farin ciki e eh, kujeri 200 aka samu aka yi akan kamar yadda shi ciyaman ya faɗa kujeri 200 aka 970 yes kuma su ne na ana ga ɗalibai shine su taimaka su yi complimentin wannan kokari da wannan boyar allah ta yi da kuma wannan kwamiti na sbnc suka yi menene complimentin shine ya zama na sun yi reciprocating din a hausa to su ci jarabawa so mu su hazakan su kara hazaka su kara kwazo su ci jarabawa don duk abin da ake musu shine na kokari su samu ilimi sai ya zamana su ko sun mai da hankali sun ci ilimi sun yi koyi ilimi sun samu ilimi kuma sun ci jarabawa shi az zai sa ya yi complimentin kokarin wannan abin nan da aka yi shi nake nufi gaskiya muna kira da uwayen yara da mutanen shiya waɗanda makarantar nan da waanda ma ba makarantar yake su ba wayan nan ɗiya namu ne kana iya haifuwan yaro amma ba kai zaka ci amfanin shi ba so saboda haka karka ce domin yaron ka baya wannan makaranta kai ba za ka taimaka masu hannu da shuni mata maza ko waɗanda ba su da hannu da shuni kamar yadda ta faɗa kana iya zuwa ka ba mu shawara kuma za mu yi aiki da shi insha Allah muna kira ga jama'a a taimaka a ƙara taimaka muna don makarantar nan muna so ta zama one of the best school insha Allah in Kebbi State Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Motsa jiki yana ɗaya daga cikin rukunan karatu ga yara daga makarantun share fagen shiga firamare har zuwa makarantun sakandare musamman. Masana sun ce shirin motsa jiki mai inganci yana da muhimmanci wajen kimtsa yara su kasance masu cike da kuzari da ƙoshin lafiya da zai taimaka musu a duk faɗin rayuwarsu. Duk da haka ilmin motsa jiki zai yi tasiri ne kadai idan aka tsara shi kuma aka gudanar da shi da kyau. kan haka ne wakilin sashen hausa iliya kure ya nemi jin ra'ayoyi kan haka a makarantun firamare da suke ƙauyen birnin yaro a jihar kaduna A yawancin makarantu an saba gani yara da safe na fita waje domin wasannin motsa jiki da ake kira PE. Masana sun ce wasannin motsa jiki ga yaran makaranta abu ne da ke taimakawa wajen koyon karatu. Shin ko yaran sun san haka? Tambaya kenan da nama wasu yara a makarantar firamare na gwamnati da ke garin birnin Yaro a jihar Kaduna. Lokacin PE kakan fita wasa? Eh. Me PE yake kara maka? Ƙarfi. ta yaya ai ina gudu ina jin karfi kai fa karfi yake kara maka wasanni me yake kara maka karfi mana ta yaya da gudu da irin tennis din muna yin gada muna yin wasan kasa da wasan fada muna yin tennis muna yin tsalle-tsalle muna hawa sama eh. muna damowa eh. muna karya kafan baya eh. Muna nushi. Muna ɗaukan mutum mu ɗuma da ƙasa. Muna jama wa mutum dutse. To shi kenan ƙarshen labari. Kamar yadda wasu za su zata, ba a rasa wanda abin bai musu daɗi ba. <laughs> Na tambayi malama da ke kula da sha'anin wasannin motsa jiki a makarantar game da wasannin da suka amince yaran su rika yi. Sunana Malama Hama Abdulkadir. Inda irin faɗa-faɗan nan ne Chinese da sauransu ba nasu ba makaranta suka zo abubuwan nan da suke yi ka'ida akwai malamin da ke tsaye yake kallon su kuma ba kasafai ake barin su suke irin wannan ba tunda ba shi a irin part of wasan da ake masu. Na tambayi shugabar makarantar malamar Sa'adatu Ahmed dangantakan da ke tsakanin wasannin motsa jiki da koyo. Muhimmancin PE yana sa yara su lafiya kan zo masu sosai saboda za su samu lafiya kwakwalon nasu zai bude saboda idan suka dawo cikin aji za su samu daman yin karatu. Akwai wasu abubuwa ko tsari ne da kai wurin tabbatar da cewa wannan ya tafi a tsarin ci? Eh akwai tsarin da aka bude domin akwai kowane aji man bashi minti talatin da za mu fito da yara PE. kuma muna da malaman da suke gudanar da PE kamar ka fara daga lokaci zuwa wani lokaci a makarantar nan a makaranta da safe mukan fito wajen 9 wanda zuwa 9:30 wasu kuma su dawo daga 9:30 zuwa 10 sannan can yan senior classes daga wajen 11 zuwa 11:30 bayan sun dawo aji su sai su fita. So da tariya a wasu makarantu ba a samun irin wannan lokacin wasanni ya kike ganin wannan a cigaba yara? Gaskiya bai da cigaba domin yara in ana son karatun su sai da wasa da wasanni PE din nan saboda lokacin jinin su da komai ya motsu saboda da ko a aji ne idan da irin primary one din nan suka muka shiga aji mukan sa su tashi su yi jumping saboda jinin su yi abin nan saboda kwakwalwar su ya samu ya bude bisa ga ra'ayin masana kamar su Charlotte Kelson na makarantar Swanson Middle School Arlington na jihar Virginia a kasar Amurka akwai bukatar makarantu su rika keɓe lokaci na musamman domin wasannin motsa jiki na yara akwai kuma bukatar gwamnatoci su kai hankali kan yadda makarantu musamman masu zaman kansu za su rika tanadin wurin wasanni domin yara iliya kure muryar amurka daga kaduna a najeriya matsaro da wannan rahoto kan motsa jiki daga jihar Kaduna Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. gwamnatin kurdawa iraki ta ce tana da shaida da ta nuna cewa mayakan isis sun yi amfani da makamai masu guba a kan dakarun na kurdawa kwamitin sulhu na yankin kurdistan ya fitar da wata sanarwa jiya asabar yana zargin cewa an yi amfani da iskar gas mai guba a watan janairu a harin kunar bakin wake da aka kai a arewacin iraki sanarwar ta ce binciken ɗakin kwakwa da aka gudanar ya nuna cewa an kai wannan hari a 23 ga watan na janairu ma'aikatan aikin ceto sun fara gagarumin aikin ceton rayuka a benito bayan wata mahaukaciyar guguwa da ruwan da aka yi a ƙasar da ke tsibirin kudancin pacific ƙungiyar agaji ta world vision ta gargaɗi cewa yana yiwuwa a ɗauki kwanaki ko ma makonni kafin a iya isa tsibirin hukumomi kuma sun tabbatar da mutuwar mutane takwas sakamakon guguwar pam ko da shike akwai rahotannin da ke nuni da cewa akwai ƙarin mutane da suka rasu guguwar pam mai karfin gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya ta lalata ƙauyuka da dama kaca-kaca ta mai da gine-gine baraguzai ta kware rufunan gine-gine ta kuma karkatsa wutar lantarki yayin da ta tuge itatuwa sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce babu tabbacin ko amurka da sauran manyan kasashe masu ikon faɗa a ji za su iya cimma yarjejeniya da iran kan shirinta na nukiliya nan da 31 ga watan maris ranar cikar wa'adin da aka ɗiba na tattaunawa ya kuma shaidawa manema labarai cewa ba zan iya cewa ko muna dab da cimma yarjejeniya ba ko kuwa a'a. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.